الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba bakwai ga watan ramadan hijira ta 1444 daidai da 29 ga watan uku shekara ta 2023 muna cikin suratul ahzab kuma a yau za mu karanta aya ta 32 zuwa 34 insha Allah wannan karatun yana dauke da bayani game da iyalan gidan annabi iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake ya ya nisa annabi فلا تخضعن بالقول فيطمعن في قلبه مرض وقلن قولا معروفا Allah madaukaki yana magana da matan manzon Allah ya nisa annabi ya ku matan annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ku ba kamar wata ne daga cikin mata ba ilin takaitunna idan kun kiyaye Allah fala taqba'na bil qawli saboda ka karku tausasa magana ku la talinna bil qawli lirrijali idan kuna magana da maza karku tausasa murya wala turakkikna al shine ma'anar la taqba'na bil qawli la turaqqinal kalama kar ku rika yin magana kuna karya murya kada ku rika karya murya saboda magana ta kama hankali shi yasa sai Allah ya ce fa yatma allazi fi qalbihi maradus idan kuna karya murya ta wajen magana wanda a zuciyarsa akwai cuta zai yi kwadayin iya samun damar fasikanci da ku wannan tarbiyya ce da Allah yake wa iyalan annabi Muhammad matan annabi ga irin yadda za ku rika yin magana da maza idan kuna magana da maza kar ku rika tausasa murya la takhba'na bil qawli shine tausasa murya me yasa aka hana su saboda idan mace tana tausasa muryarta to fasiki yana ganin zai iya samun dama a kanta wa qulna ƙaunar maarufa, idan za ku yi magana ku yi magana sananniya ta mutane ai akwai magana sananniya idan mace tana magana ba na fasikanci ba an da a gane muryar muryar ba za ta tausasa shi ba wannan shi yake nuna maka idan mace tana karya murya babu shakka tana saba ma Allah tabaraka wata'ala me ake son mace ta yi ta yi magana da muryarta na asali shine kaulan ma'rufa wa qulna kaulan ma'rufa ku rika magana magana kusananniya magana da aka riga aka santa muryar da aka sani duk inda ka gama mace tana karya murya to babu shakka a baya gare ta akwai shaidani to abin da yake bada mamaki a yau hatta musulmai kan dauki za su samu mace ta yi waka tunda akwai na'ura da ke taimakawa matan ma na'urar tana matsa muryar sai muryar ta rika fita da kaifi tana fita da daɗi to sai ka ga musulmi ya sai irin wannan kira'an na mace to shi yake yi. kaga nan ko mai iya kira'anta ta saba ma Allah don Allah ya hana mace ta tausasa murya to bare za ka samu wasu ma mawaƙa ne duk inda ka ji mace tana da daɗin murya to wannan matar ka guji muryarsa don babu shakka akwai shaidani a tare da ita shi sa Allah yake fayyad ma kalbi fi qalbihi marad abinda ake so da mata su yi magana maganar su ta asali muryar da aka sani Allah ya halicci mace da shi da shi za ta yi magana amma da zaran ta karya murya babu shakka an fada ta farkin shaidan na na wannan yake nuna mana cewar muryar mace ba al'aura ba ne muryar mace ba al'aura ba ne kenan ba wai Allah ya hana maganan ba ne mu lura da kyau inda a ce muryar mace al'aura ne daga gidan annabi za a fara Allah zai ce ya ku matan annabi kar ku yi magana da maza bai ce bai faɗi haka ba ya ce kar ku tausasa murya ashe kaga ba muryar ba ce al'aura me ke zama laifi karya murya shi ne laifi amma duk mutumin da ya ce maka ai muryar mace al'aura ne wannan babu shakka ya yi karya domin idan ka ce ya samu hujja ba zai taba samu ba hujjar da take nuna cewar muryar mace al'aura ce babu wannan hujja babu wannan hujja amma abinda Allah ke faɗa mace kada ta tausasa murya wannan shi ne abin da ya zama to haramu kuma wanda yana cikin dalilai da suke nuna hadari game da mu'amala da mace hadarin da yake tattare da mu'amala da mace idan mace tana so ta tsira sai ta kiyaye muryarta amma ita kanta muryar ba al'aura ba ce wannan bayanin sa ya zo a cikin fatawar lajina yana mujallar na shida shafi na 83 yanda bayanin ya zo laisa sautu laisa sautun mar'ati auratun bi itlaq sautin mace ba al'aura bane sam sam fa me yasa aka ce muryar mace ba al'aura bane fa innan nisaa kunna yashtakina ila an-nabi mata sukan zo su kawo damuwarsu wajen annabi sallallahu alaihi wasallam musamman mata kan zo ga jan annabi suna da damuwa wa yas'alnahu an shu'unil islam suna tambayan annabi game da abubuwan da suka shafi addini annabi yana musu bayani su yi tambaya yi bayani wannan ka gani bayaninsa a cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah yafi a kirga yafi a kirga kamar misali qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka wannan ma yake nuna maka ashe an ma samu matar da take jayayya da manzon Allah kaga muryar take nan ba alawara bane shi kuma Allah ya ji shi sai ce wallahu yasma'u tahawurakuma Allah ya ji da muryar mace al'aura ne lokacin da ta fara magana annabi zai ce ke tsaya je ki samu matata ce mata bayani ita kuma ta mun bayani muryar ba al'aura ba ce saboda ka annabi ya saurare su yas'alnahu an shu'unil islam mata su yi wa annabi tambaya annabi ya ba su amsa wa yaf'alna zalika ma al-khulafa'ir rashidin annabi ya rasu bayan ya rasu ai an samu halifofi na farkon su sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman har zamanin sayyidina ali yanda abu yake a zamanin annabi haka ya kasance a zamanin waɗannan halifofin zaka ga mace ta zo wajen sayyidina umar ina da damuwa saboda me shugaba ne don haka mace tana iya zuwa da damuwa gaban gwamna ko wani ya saurare ta kamar yadda ya faru zamani waɗannan halifofin a shekaga muryar mace ba al'aura ba ne da al'aura ne waɗannan sahabbai sun fi mu ilimi sai na abubakar sai na umar sai na usman sai na ali za su ce wa matan muryoyinku al'aura ne don haka ku daina yi mana bayani wa wulatul umuri da hatta bayan zamanin kulafa'ur rashidun halifofi da aka yi su ma sun saurari mata wa na alal ajanibi kuma a zamanin annabi mace in ta zo wucewa ta ga namiji tana mushi sallama assalamu alaikum ya ce wa alaikum salam idan shi ne ya zo wuce mace assalamu alaikum in ma ka gama da mai sun tsawatar wanda suna tsawatarwa ne a babin saddu zari'a amma asali babu shakka halin ne na alal janibi wa yaruduna salama suna yin sallama ga mazan da ba nasu ba za ka ga saboda wannan tunanin muryar mace al'aura ne sai ga mace ta zo wucewa amma ba za ta yi sallama ga mutum ba assalamu alaikum addu'a ce da dai sallamar kanta laifi ne babu shakka wanda ya zo da addinin da ya gaya mana shi ne manzan Allah annabi bai hana ba kuma hatta bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mata suna sallama ana musallama sukan amsa walam yunkir zalika alaihinna ahadun min a'immatil islam babu wani babban malami wanda aka yi a tarihi wanda ya fito ya ce ba daidai ba ne mace yi sallama a zamanin sahabban annabi Muhammad kai babu shakka zaka iya gani a littafin fiqh akwai malaman da ke katsawatarwa amma menene menene ya tabbata kaga abin da ya tabbata ba shi muke tsarewa ba sai abin da bai tabbata ba abin da bai tabbata ba shine muryan mace al'aura bai tabbata ba ba al'aura bane to sai zama mun karfafa an tsananta alhali abin da Allah ya hana ba shi ake kulawa da shi ba me Allah ya hana shine wannan aya wannan aya ta alqur'ani da Allah yake so game da mace shine kada ta tausasa murya idan za ta yi magana ta yi magana ta da murya na asali da zaran ta karya murya Allah ya sani Allah ya sani kuma Allah ya faɗi haɗarin abin ya ce fa ya tuma allazi fi kalbihi maradu fasiki zai yi sha'awanta da zaren fasiki ya ji mace tana karya murya ya san inda ta dosa Allah ka tsare mu li'anna zalika yughri biha ar-rijal muryar mace yana zaburar da hankalin maza wa yakunu fitnatan lahu ba asalin muryar ba inda ta tausasa amma inda za ta yi magana ta na asali ba abin da zai faru amma in ta karya murya to nan da nan sai ta ja hankalin mutane kama dallata da ayatul maskura saboda ka asali babu wani abin da ya bambanta mace da namiji a sunnar mazan Allah ta wajen ibada babu shaka ana samun inda ake bambanci ake samun bambanci kamar misali yanayin suturanta daban da yanayin suturan namiji amma yanda za ta yi ibada da yanda namiji zai yi ibada duk ɗaya ne asali almar'a fi jami'i ahkamid dini mislu rajuli sawa'an bi sawa'in babu wani bambanci a tsakanin mace da namiji ta wajen ibada wannan abu ne da ya kamata a ce mata sun sani saboda wancan tunanin na muryar mace al'aura ne sai ya yi tasiri ma ibadar mata a ƙasar nan sau da mace za ta tsaya ta yi sallah ba ta bayyana karatu kuma ga shi magariba ne da isha'i da asuba shiru za ta yi ta yi Allah shiru amma tana gama sallah in ta kama tsiwa mutanen unguwar sun ji wato Allah ne ba a son ya ji murya amma shaidanu za su iya ji muryarta wannan bai da asali babu bambanci a tsakanin ibadar namiji da kuma ibadar mace sai inda shari'a ta tabbatar da bambanci don haka dole sai ka samu hujja me asali saboda abinda annabi ya faɗa innaman nisa'u shaqa'iqur rijali su mata yan uwan maza ne inji annabi mata shaƙiƙai ne ga maza wato uwansu ɗaya ubansu ɗaya inji manzon Allah wannan kalmar ta annabi magana ce ta ilimi annabi yana cewa mata yan uwan maza ne sai ya shiru wato shi ne duk inda Allah ya ce namiji ka yi an ce mace ta yi saboda duk ɗaya ne idan akwai inda ake son a bambanta Allah yana bambantawa kuma annabi yana bambantawa eh, misali inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mace ta yi sallah a ɗakin ta yi ta je masallaci ka ganin ta bambanta da namiji namiji ya zo sallah a jami'i dole ne amma ita mace fa amma fi son kar ta zo amma fi son karta ta zo amma in ta nemi zuwa annabi ya ce kar a hana ka muddin za ka kiyaye dokar fita so wannan shine asalin ƙa'ida asalin ƙa'ida innaman nisa'u shaqa'iqur rijali kuma hadisi ne da ya inganta daga manzon Allah yana sahihul jami'i sahih hadisi na 1983 na farko abu na farko da Allah ya hana ga mace ba muryar bane me aka hana na farko shine tausasa murya kada mace ta tausasa murya ta magana ko ta tilawa ko da ta karatun alkur'ani ne saboda za ta ja hankalin wani saboda ka ba a so ta yi karatunta a iya muryan da Allah ya bata wannan shine ma'anan wa qulna qawlan ma'rufa doka ta farko kenan me Allah ya hana mata ba wai muryar bace tausasa muryan shine laifi sai abu na biyu wanda Allah ya hana mata wato wanda shine daga murya to wannan daga murya kuwa ba mata kade bane ba mata kade bane ya shafi maza saboda shi daga murya gaba ɗaya abinda Allah ya faɗa misali a suratul luqman ya ba da misali da muryar jakuna ya ce ina an karar aswati na sautul hamir ai abinda ai take cewa waksin fi mashika wagbud min sautika kaga wannan ba ma akan mata ake ba amma ya shafi rayuwar kowane musulmi saboda ka ɗaga murya yana daga abin da Allah baya su. yana da kyau mu rike wannan ba ma mace ba har namiji ka zama mai ɗaga murya a unguwa kai ta ihu babu abin da ke nuna mutum yana da wauta kamar wannan shi sa aka ba da misalin mai yin haka da jaki to wani kuma ya riga ya saba saboda ka zai ga murya yana ihu in ka dubi kitabul adabi shar'iyya eh, yana mujallar na shafi na 27 ibn taymiya yana cewa man rafa'a sautahu ala ghairihi da zaran ka daga murya ana magana sai ka daga murya sama da abokin maganarka alima kullu aqilin annahu qillatu ihtiramin lahu masu hankali a ka'ida ta hankali idan ina magana da kai sai ka daga mun murya to ka wulakanta ne wannan ga masu hankali ka'ida ne duk wanda zai daga murya ga wani to ya wulakanta shi shi saboda haka yasa Allah ya nuna mana daga murya ba shi da kyau kuma ba sai ka daga murya ba za a gane magana ka za a fahimce ka idan kana magana da mutum ya zama akwai girmamawa wannan dalilin yasa guda da kake gani mata suke yi bai da asali ya zama haramun ne guda shine da larabci ake kiransa az-zagarata azzagaraqa shine mace ta ringa guda musamman idan an yi aure to guda ba shi da kyau kuma ba shi da asali a tarihi musulunci zaka gani a fatawar lajina a mujallar na goma sha tara shafin inna zagari da fi hukumil jina'i saboda ka idan mace za ta yi guda to da ita da zabiya wacce ta kama waka matsayinsu guda ne a wajen Allah da mai yin guda da mai yin waka a babi guda suke akwai bayanin ma a sheik sani alfauzan wannan malami eh, da yake yana nan dare yana cikin malamai manyan malamai na saudiya akwai littafinsa littafin tambayoyi wanda ake ce mu fatawal eh, abin nan fatawal fauzan kuma akan kira shi al-muntaka kadai yana juzu ina ku shafin ɗari uku da ɗaya ya ce la ya juzu lilmar ake raf'a sautiha bi hadaratin rijali ba daidai ba ne mace ta ɗaga murya musamman idan akwai maza a wurin li'anna fi sautiha fitina saboda akwai fitina ga muryarta me yayi fitina wannan fitina ce Allah ya mana ishara da ita a wannan aya da zaran mace ta karya murya to fasiki yana kwadayinta zai ji sha'awarta to muryar mace akwai fitina a ciki ba wai muryar gaba ɗayanta ba tausasa murya wanda shi ke da hadari labis zagrafatu wala gairiha saboda haka ba a san mace ta zama mai ɗaga murya a kowane hali wanda kuma ba ita kaɗai ba ne har da maza ثم إن الزغرطة ليست معروفة عند كثير من المسلمين shine malam ce kuma asali ita guda ba ta ma santa ba a wajen musulmai da yawa la qadiman wala hadisan ko a zamanin da babu wani abin da ake kira guda mutanen da ba san shi ba misali zamanin annabi zamanin sahabbai zamanin tabi'ai babu wannan gudar da mata suke yi fahiya min al'adati sayyi'a sai malamin ya ce don haka buɗa tana cikin munanan al'adu al'ada ce mara kyau me yasa aka ce mata mara kyau saboda akwai ɗaga murya ɗaga murya kuwa asali a musulunci bai da kyau saboda aka ita al'ada ta inda take zama laifi shine ta saba ma musulunci amma idan al'ada ba ta saba ma musulunci ba ba a hana ta walima ta dullo alaihi aidan min qillatil haya'i alfauzani ya ce kuma sannan guda tana nuna rashin kunya idan ka ga har mace tana iya guda ta wannan matar ta fi kowace mace rashin kunya don sai an aje kunya ake yin ta wannan bayanin sari babu shakka ba guda ba ta da kyau mai dalili saboda akwai daga murya kaga kenan asali ba wai muryar mace ce laifin ba daga muryar shi yake zama laifi da tausasa murya daga murya yakan zo ta hanyar murna shine kamar misalin guda kuma yakan zo ta hanyar bakin ciki shine kamar misalin ihu a bayan mutuwa wanda in ka dubi hadisan manzon Allah zaka ga sun taho da bayanai kashi biyu din nan akwai hadisin Anas bin Malik wanda shine dalili na uku a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yace sautani mal'unatani fi dunya wal akhirah manzon Allah ya ce akwai murya guda biyu Allah ya tsine musu muryoyi guda biyu an tsine musu a nan duniya kuma an tsine musu a lahira Allah ka tsare mu manzon Allah sai ya ce mizmarun inda ni'ima sauti na sarewa na bushe-bushe idan an samu ni'ima ashe kenan don ka samu ni'ima ka shirya fati a ta kiɗa ta wannan sautin Allah ya tsine mishi wannan annabi da kansa ya faɗa mizmarun inda a yi ta busa sarewa ana bushe-bushe saboda wata ni'ima ta samu dalilin ni'ima ya zama an ɗaga wannan muryar to Allah ya tsine ma wannan murya na biyu rannatun inda musiba ihu a lokacin da musiba ta auku idan musiba ta uku sai a yi ihu to wannan ihun shi ma Allah maɗaukaki ya la'ance shi da wannan hadisin malamai da yawa sun inda tashi kamar al-imam al-haisami munziri kamar ibn hajar al kamar albani a littafin saharimu alatit tarbi littafin da ya rubuta akan hukuncin kiɗa da waka yana shafi na 51 amma akwai malaman da suke raunana shi wanda cikinsu akwai ibn usaimin eh, na hudu wanda shi ya nuna hadisin abdullahi bin abbas hadisin abdullahi bin abbas ya inganta kuma yana shu'abul iman al-imam dubai haƙi hadisi na 2,407 abdullahi bin abbas shi ya faɗa bai ce annabi ya faɗa ba amma ba shakka gaskiya ne abdullahi bin abbas ya ce inna adam a lokacin da annabi adam ya saba ma Allah akala min shajara annabi adam ya ci eh, dan itaciyar da Allah ya hana shi Allah ya masa doka kada ya taba wannan itaciya annabi adam sai ya ci wannan dan icen to sai Allah ya kira shi ya adam ma hamalaka ala ma sana'ta me yasa kai abinda ka aikata bayan na hana ta? na ce maka karkaci dan wannan bishiya mai ya kai kakaci ta talla adam faƙala adam sai annabi adam ya ce rabbi zayyanat huli hawa'u ya Allah hawa'u ce ta ƙawata min matar annabi adam alaihi salam kaga shi iblis ba kai tsaye ya samu rudar annabi adam ba sai da ya bi ta hanyar hawa'u ta hanyar mace sai ce ya Allah hawa'u ce ta kawata min shine sai Allah ya ce fa inni uaqibuha to zan mata uquba zan mata uquba uqubar ita ce la hamilu illa karhan ba za ta ɗauki ciki ba sai a cikin wahala wala taba'u illa karhan ba za ta haihu ba sai a cikin wahala Wadan dammaituha sannan kuma zan sa mata zan shafa mata jini a kowane wata kenan duk wata sai mace ta yi al'ada to lokacin da Allah ya faɗi wannan sai hawa'u ranar inda zalika sai ta yi ihu saboda hukuncin ya mata zafi sai ta yi ihu ihun nan da ta yi sai Allah madaukaki ya ce alaikin rannatu wa ala banatiki wannan ihu da kika yi nan ma zai biki hakanan haka nan 'ya'yanki to saboda haka yasa ihun mutuwa da ihun musiba ya fi samun mata akan maza wannan hadisin Abdullah bin Abbas bai jingina shi ga manzon Allah ba amma babu shakka isnadin sa ya inganta Abdullah bin Abbas ya faɗi wannan to sannan in ka dubi maganar sa din bata saba ma wasu hadisai da suka zo daga Annabi Muhammad ba in ka duba in ka lura zaka ga annisa'u mata sun fi maza yawan ihu sun fi maza yawan ihu musamman idan musiba ta auku don haka ya dace da wasu hadisai na annabi kamar misali riwayar abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa isnatani fin nasi huma bihim kufrun akwai mutane guda biyu waɗanda suke tare da kafirci annabi sai ya bayyana su at-ta'anu fin nasabi wan niyahatu 'ala al-mayyit da sukan dangantaka ka rika sukan asalin mutum sannan kuma da ihu a dalilin mutuwa in ka dubi ihu a dalilin mutuwa din nan ya fi shafar mata akan maza hadisun yana sahihu muslim akwai riwayar da ta zo ma da manzon Allah yake cewa min amurin jahiliya wannan ya zo ta hadisin Abu Malikin al shine yazo wanda annabi yake cewa akwai wasu abubuwa daga cikin al'amuran jahiliya la ya hunna mutane ba za su bari ba daga ciki sai ya kawo ihu a bayan mutuwa ihu a bayan mutuwa ko da kuwa gidan malami ne idan aka yi mutuwa sai yayi da gaske saboda raunin mata da sun kama ihu a yi ta wannan ihun kuma ba zai sa mutumin da ya rasu ya dawo ba gashi laifi ne a wajen Allah laifi ne saboda hadisin jabir akwai hadisin da jabir ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun abdurrahman bin aufin sahabi ne manzon Allah ya kama hannunsa fantalaka bihi ila ibnihi ibrahim manzon Allah ya kama hannun abdurrahman bin auf yace zo mu tafi ba su tsaya ko ina ba sai a gidan makeri makeri shine uban goyon yaron manzon Allah ah, saboda matar makerin ita ce take shayar da Ibrahim Ibrahim kuwa shine autan annabi shine yaro karami na manzon Allah lokacin ba shi da lafiya yaro ba shi da lafiya fa wajadahu yadudu bi nafsihi shine manzon Allah ya kama hannun Abdurrahman bin Auf yace zo mu je gidan da suka zo aka kawo yaro aka ba mu annabi sai manzon Allah ya ga yaron yana yana wato shiƙa kaman numfashinsa zai zai dauke da ke numfashi yana shakuwar mutuwa to wannan sai abin ya bawa annabi tausayi saboda mutuwar yaro tana da banda ba da tausayi fa akadahu annabi fa wada'ahu fi hijirhi annabi ya karbi yaro ya dora a cinyarsa ya dora shi a cinyarsa wa baka sai manzon Allah hawaye na zubo mishi hakan kwalla yana zubowa daga idanun manzon Allah Abdurrahman bin Auf ya ce a tabki ya Rasulullah yanzu kana kuka wa qad nahaita anil buka'i bayan ka hana kuka inji Abdurrahman bin Auf sai manzon Allah ya ce la ni ban hana ai kuka ba zubar da hawaye saboda tausayi ban hana ba ai kuka ne inni lam anha anil ni walakinni nahaitu an sautaini ahmaqaini ban hana a zubar da kwalla ba amma na hana muryoyi guda biyu na wauta murya guda biyu na wauta saboda akwai wauta ga mai wannan muryan na ɗaya sautin inda ni'imati la'ibin murya a lokacin da ni'imar wasa ta samu ni'imar wasa wa lahawi da shagalta ni'imar wasa da ni'imar shagalta idan sun faru za ka ji wani sauti kamar annabi yana tare da mu a zamanin yanzu domin idan aka ce maka an ci bol to unguwar da duk ka sani za ka ji wani ihu haka manzon Allah ya faɗa yace sautin inda ni'imati la'ibin muryar da ake a lokacin ni'imar wasa wa lahwin da shagalta muryar da ake a lokacin ni'ima ta nasara a wasa da shagalta kaga yadda ka san annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da mu idan aka ce an ci bol zaka ga masoya wannan bol din sun daga murya an yi ihu wannan ihun manzon Allah yake ihun wauta ne duk mutumin da yake yin sai yana da wauta sai yana cewa wa mazamir shaitanin da kuma bushe-bushe na shaidan idan ni'ima ta samu mutum ya haɗa fati a yi take da kiɗa ana rawa mazan Allah ya ce to wannan sauti na hana na biyu sautin inda musiba muryar da ake yi idan musiba ta samu musiba ta auku sai a ringa ihu kamar misali mutuwa kamshi wujuhin ko a yi ta yakushin fuska wa shakke jirobin ko a dinga tsaga wuyar riga shi ne annabi ya ce wa rannatu da kuma kururuwa na shaitan wannan hadisin shi ma hasanu ligairiki yana da kyau yana silsilatu sahiha hadisi na 2157 don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wannan yana daga cikin halayen jahiliya kuma annabi ya ce mutane ba za su bari ba wannan tun a zamanin jahiliya akwai shi amma ko ba za a daina ba har ma bayan rasuwar manzon Allah har zuwa tashin kiyama ba za a daina ba kisa annabi ya ce an min amril jahiliyyati la yatrukunahunna to wanda shine abu na farko da Allah madaukaki ya hana matan manzon Allah shine kada su tausasa murya idan za su yi magana da maza sai abu na biyu mai Allah ya ce musu ولا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله حتى أهل البيت ويطهركم تطهيرا waɗannan ayoyi Allah ta wa ta'ala yana magana ne da matan manzon Allah Allah yana magana da matan annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye wa qarna fi kunna kuma ku tabbata a cikin gidajenku asalin kalmar iqrarna iqrarna shine zama ƙarna. fa'ala lugatil arabi a harshen larabci idan aka ce karirtu fil makani ma'anarsa a ƙamta fizi duk larabawa suna cewa idan aka yi amfani da wannan kalma ta karna ma'anarta ne a tabbata a guri kar a rika fita wato Allah ya hana matan manzon Allah su yawaita fita daga gidajensu Allah ya ce ku tabbata kuna zama a cikin gidajenku ku daina fita babu shakka wannan shi ke nuna babban ni'ima ga mace shine zaman aure domin idan Allah zai bada shawara zai ga zai wannan umarni ga matan Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan kowace mace ya kamata matan manzon Allah ta zama matan manzon Allah su zama abin misali gare ta wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula idan kuma fitan ya zo saboda dole ne ana samun larura da ta samu cika fita akwai larurai daban-daban idan laruran fita ta zo to kada a rika fita fita irin na jahiliyan farko kar a rika fita yanda mata suke yi a zamanin jahiliya babu hijabi mata su rika tafiya tsirara idan ma za a fita daga gidan aure to a yi kyakkyawan shiga kaga Allah yana tsabtace gidan manzonsa manzonsa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka yasa ake ba su tarbiyya wannan ya zo a littafin tafsirin al-Imam Zamakhshari shine kitabul kashaf in ka duba zaka gani bayyana annahu inna ma nahahunna wa amarahunna wa wa'adahunna dan in ka dubi ayan nan Allah yana tsarkake halayen matan annabi ne Allah ya ce ku tabbata a cikin gidajenku kar ku rika fita idan fitan ta zo to ku rika fita fita mai tsari ba irin fita na zamanin jahiliyan farko ba wa aqimna salata ku tabbata kuna tsaye da sallah wa atina zakata ku rika bada zakka wa atina Allah ku bi Allah wa rasulahu ku bi manzon Allah ku rika bin Allah da manzonsa me yasa Allah yayi wannan umarni sai ya ce li Allah yuqarifa ahlu baiti rasulillahi al-ma'afil saboda Allah bai son gidan annabi ya zaba abin misali na sabon Allah idan za a yi misalin gida da ake zunubi sai a ce ya babu gidan muhammadu to Allah bai san haka shi sa Allah da kansa yake wa'azi ga matan annabi muhammad ya kamata gidan manzon Allah ya zama abin misali ga masoya annabi ba wai gidan manzon Allah ya zama mummuna abin misali ba saboda haka gidan annabi ya zama ana kulawa da sallah ya zama ana ba da hakokin dukiya ya zama ana bin Allah ana bin sunnar manzon Allah don haka yasa yake inna ma yuridu Allahu li rijsa ai abinda Allah yake nufi kawai shine ya kawar muku da dauda Allah yana son ya kawar da datti ne gare ku yake ga wa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ahlal baiti ya ku matan babban gida wa yutahhirakum tatahira kuma Allah ya yi nufin ya tsarkake ku iyakan tsarkakewa babu shakka sun samu wannan tsarki kamar yadda Allah madaukake ya kaddara musu to wannan ayar babu shakka tana tabbatar mana matsayin matan annabi wannan aya tana karanta da mu matan annabi suna da daraja suna da daraja a wajen Allah ka duba yadda aka ware ayoyi musamman saboda su saboda tarbiyyan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi yake nuna babu wata mace da darajanta ya kai darajar matar annabi Muhammad kuma Allah tabaraka wata'ala da kansa ya faɗa kamar yadda muka karanta ya ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa maganarsa ta farko kenan ya ku matan annabi ku fa ba kaman wasu mata bane in ji Allah to sai ce ini takaituna amma fa in kun kiyaye Allah don shine abin da yake bambanta mutumin kwarai da na banza tsoron Allah to wannan ayar tana cikin dalilai ko ko mu ce dalili na farko wanda yake nuna cewa matan annabi Muhammad suna cikin ahalul baiti babu shakka in ka lura ayoyin da muke karatun nan gaba ɗaya ma akan gidan manzon Allah ne akan matan annabi ne akan matan annabi wa qarna fi buyoti kunna wala tabarrajna tabarruj al ula wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulahu duk waɗannan lamiri na mata ne lamirin mata ne karna kaga lamirin mata ne buyuti kunna lamirin mata ne wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula wa aqinna aqinna salata wannan lamirin mata ne atina zakata ati'na allaha wa rasulahu duk tun daga farkon ayan har zuwa nan magana ake akan mata kuma kowa ya sani matan manzon Allah ne tun daga baya da muka dauko magana yanzu kamar wannan aya ta ke kenan in ka dubi aya ta talatin da muka karanta ai farkon ta Allah ya ce ya nisa annabi kaga ana magana da wa matan annabi Muhammad to wannan lamiri fa daga kan wancan ake adafi wa qarna fi kunna duk wannan yana koma kan lamirin ya nisa annabi amma sai da aka kusa ƙarshen ayan sai Allah ya canza lamirin ya koma na maza inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum lamirin ya koma maza ba mata ba sai aka ce ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera daga farkon ayan zuwa can lamirin mace daga nan zuwa karshe lamirin namiji wannan shi ke nunawa balagan alƙur'ani balaga ta alƙur'ani me yasa saboda Allah da ya maganan albarka da ke tare da gidan annabi Muhammad an ɗauko maganan akan mata amma da aka kusa ƙarshen magana, sai Allah ya shigar da sauran waɗanda suke kusanci da manzon Allah sai Allah ya shigar da su saboda aka sai lamirin ya canza daga lamirin mata ya koma lamirin maza saboda ne an shigo da maza cikin ayan kafin a gama an shigo da maza su waye maza jikokin manzon Allah al-Hasan al-Husayn ai duk suna cikin ahlul baiti kaga maza ne zuriyar manzon Allah tunda yake maza ne da Allah ya shigo da su sai ya canza lamirin daga mata sai ya koma kan maza to anan zaka dauka a ai to kenan banda banda mata cikin ahlul baiti sai malamai suka ce ba gaskiya bane hadda mata wannan zaka ganshi littafin a littafin abuwa'ul bayani tafsirin muhammadu Aminu shinkiti a mujallar na shida shafi na 238 inna kaula man kala inna nisa'an nabiyyi lasna latin filaya ya ruddu alaihi sarihu siyaqil Ƙur'ani. ka tsarin magana daga farko Allah baya magana akan jikokin annabi Muhammad Allah yana magana ne akan wa matan manzon Allah ya nisa annabiyi a shi kaga tsarin magana daga farkon ta ma ana yi ne akan matan annabi Muhammad to me yasa a ƙarshen ayar aka koma da lamirin maza dalili guda ne saboda tsari na larabci a tsarin larabci komai yawan mata idan an hada su da maza ko da mazan kaɗan ne to ana rinjayar da mazan akan mata a tsari na magana a larabci saboda haka eh, muhammadu amin shankidi yake cewa ajima'a ahalul lisanin arabi duk wani mutumin da ya san harshen larabci ya tabbatar da wannan cewa taglibu zukuri alal ina fil jumu'i idan ana magana sai magana ta haɗe maza da mata to ba za a yi amfani da lamirin mata ba sai a rinjayar da lamirin maza a kansu kaga tun farko Allah yana magana akan matan annabi lamirin mata ake kawowa amma da aka zo ƙarshe fa manufar Allah na ya tsarkake iyalan manzon Allah wannan manufar ba ta tsaya ga matan annabi su kadai ba har zuriyar manzon Allah to sai Allah ya shigo da lamirin maza ya rinjayar da su akan lamirin mata wanda kuma ya saba ya dace da tsari na larabci dama babu wani balarabe da ya ce ah, ba a yin haka babu shakka abin da ya tabbata kenan idan ana magana aka haɗa maza da mata sai a rinjayar da lamirin maza a kan lamirin mata kasan larabci yana da wannan tsari banda turanci turanci da maza da mata lamiri guda ke haɗa su idan an ce ah, idan aka ce come ba a cewa na mace ne ai da namiji da mace don a ce kom zo ne ko haka na kuma idan aka ce uh, go tafi ba a cewa ga lamirin mace ga lamirin namiji a wannan turanci na amma da larabci akwai bambanci lamirin maza daban ne saboda haka yasa Allah yake cewa wa qarna wannan lamirin mata ne idan za a yi umarni da mace akwai lamirin ta daban idan za a yi magana da namiji lamirin sa daban ne to idan matan da maza sun haɗu a ƙa'ida ta larabci sai a rinjayar da lamirin maza a kan lamirin mata Sau da ka idan mutum ya ce wai ai waɗannan ayoyi ba sa magana da matan annabi wato baya ga cewar bai san alƙur'ani ba sannan kuma bai san ma harshen larabci ba idan ku ya san alƙur'ani da ka koma baya karatun yadda muka ɗauko ya nisa annabi ai matan annabi ake magana ko matan annabi ne Allah yake magana har muka gangaro har muka zo nan wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula wa aqimna as-salata wa zakata wa atina rasulahu dundan lamirin mata ne sai daga nan da yake za a tabbatar da manufar Allah inna ma yuridu Allah akwai iradatul lahi iradatul lahi din nan bata tsaya kan matan annabi ba Allah ya yi nufin ya tsarkake gidan manzon Allah to gidan manzon Allah ko ba mata ne kadai ba akwai maza wancan kira da ake ya takaita ga matan kadai amma da aka zo nan manufar Allah na tsarkake gidan annabi Muhammad akwai maza to daga nan sai lamiri ya canza dama tsarin larabci haka ne to Allah ya kawo haka ne saboda mi saboda ya nuna mana shi annabi abin misali ne ya kamata a ce gidan manzon Allah ya zama shine abin misali ga kowane musulmi ta wajen tarbiyya da zaman iyali da shi yasa sun bayyana annahu inna ma nahahunna wa amarahunna <clears throat> me yasa Allah Ya yake tsawatarwa ga matan annabi me yasa Allah yake musu umarni li Allah yuqarifa ahlul bait rasulillah al-ma'asima. almaasima wa li yatasawwanu anha taqwa saboda a samu tsoron Allah a gidan manzon Allah tsoron Allah shi yake tsarkake gida a zauna lafiya Allah ka tsarkake gidajenmu to sannan ga dalili na biyu da yake nuna cewar matan annabi suna cikin ahalul baiti ne aya ta gaba wadhkurna ma kaga tun farkon magana Allah yana yin ta ne da matan annabi Muhammad ya ya nisa annabi na aya ta biyu ya nisa annabi magana da matan annabi aka zo aya ta uku tudde wa karna fi kunna magana ne da matan annabi sai da aka zo kusan ƙarshe sai Allah ya canza lamiri da yake yana son maganan akan ahalul baiti inda ma yuridu Allah li yuzhiba an kumur rijisa baiti Allah yana nufin ya kawar muku da dauda ya kawar muku da kazanta da munanan halaye ya ku mutanen gidan annabi shine ahlul baiti wa yutahhirukum tatheera Allah ya yi nufin ya tsarkake ku iyakan tsarkakewa to inda ba matan annabi a ciki da ba ci gaba da komawa kan lamirin farko ba amma in ka lura sai aka ci gaba kuma da komawa ga lamirin farko wazkurna ma yutla fi buyutikunna ga lamirin mata da can maganar ana yin ta ne da matan annabi da Allah ya tashi magana game da manufarsa na tsarkake zuriyar manzon Allah sai ya shigo da maza da ya kawo mazan sai ya koma kiran matan annabi ashe kenan mata babu shakka mata suna cikin matan manzon Allah suna cikin ahlul baiti wannan babu shakka wa zakurna ma yusla fi buyutikunna Allah ya ce ku rika bita abinda ake karantawa a gidajenku min ayatin lahi game da ayoyin Allah saboda a gidajensu ne Allah yake saukar da alkur'ani Allah yake to ku rika karanta alkur'ani wannan abin misali ne ga gidan malami ya kamata gidan malami ya dauki wannan siffa saboda koyi da wane da annabi Muhammad ya kamata duk wani mutumin da yake karantarwa gidansa ya zama abin misali ne ya zama ana karanta alkur'ani min ayatin lahi wal hikima ana karanta hadisan manzon Allah shine alhikima inna Allah kana latifan khabira lalle Allah ya kasance mai tausasawa Allah mai bada labari wato akwai ranar da Allah zai ba mu labarin ayyukan mu gaba daya al-imam shafi'i a littafin sa kitabur risala kitabun risala shafin 78 littafi inda aka ce mana alimamu shafi'i ne yana da daraja saboda alimamu shafi'i yana daga cikin mutanen da Allah ya musu ilimin da ba a sake irin shi ba wallahi Allah ya masa ilimin da ba a sake irin shi ba saboda ka dun maganarsa a littafi in ka karanta ta za ka gane ilimi ne masani ne na iyaka Allah ya mishi rahama akwai littafin sa risala akwai kitabul ummi kitabur risala ɗin shi ma yana da muhimmanci a kitabur risala ne yace idan kana karanta alqur'ani sai kaga an ce alkitabu to kan ma'anan alkitabu ma yutla anillahi ta'ala alkitabu shine littafin da aka safar daga Allah karatunsa daga Allah ya zo. idan kaga an ce alhikma hiya ma ja'at bihi risala min wannan shi ma sako ne daga Allah amma ya biyo ta hannun manzon Allah saboda kai sa alhikima sakon Allah ne da ya biyo ta hannun manzon Allah idan aka ce alkitab maganar Allah ce da ta zo kai tsaye daga wajen Allah to da alkitabu da alhikima dukkansu daga wajen Allah suke illa dai alhikima ta samu bambanci kasancewar manzo Allah shi karantar to shine bambancin alqur'ani da sunna alqur'ani littafi ne daga Allah kai tsaye sunnar manzo Allah fa maganar Allah ce amma kuma ta biyo ta tsarin manzon Allah ta tsarin da annabi yayi wanda shi yake nufi da alhikma mimma bayyana sunnatu rasulillah wa kad qala Allah ta'ala li azwajihi sai ba da misali da wannan aya da muka karanta saboda haka abinda Allah yake cewa matan annabi ku riki alqur'ani ku riki sunna a gidan manzon Allah ku rika aiki da alkitabu was sunna wannan fassara ita ce zaka gani a littafan malamai da dama manyan malamai kamar tun daga tabi'ai an ce fahimtar al-Hasan al ce fahimtar alhasan basari ce idan aka ce alkitab alkur'ani ne idan aka ce alhikima hikma sunnar Allah ce tun daga zamanin tabi'ai har zuwa zamanin manyan malamai da aka yi tabi'ai eh, bayan tabi'ai amatul mufassiri na kamar al'imamu tabari in ka dubi tafsirin al'imamu imamu tabari haka zaka gani in ka dubi tafsirin ibn kasir haka za ka gani idan ka dubi tafsirin al-imam shaukani fathul qadir nan ma haka za ka gani ibn taymiya shi ma ya faɗa yayi magana akai eh, a littafansa wanda shi ne ya tabbatar ma da ma'anar al mafi karfi da yake zuwa a cikin alkurani duk da cewa kalman kalma ta alhikima tana zuwa da wata ma'ana amma ma'anar da tafi yawa akan alhikima ita ce hadisin manzon Allah sannan dalili na uku wanda yake nuna maka cewa matan annabi suna cikin ahalul baiti shine kalmar ahalu din ita kanta da larabci ma'ana kalimaci ali don kalmar ta zo a cikin alkur'ani kuma ta zo da salo kashi biyu wani lokaci a kira ta azu da alhamza wani lokaci a kira ta ahlu alhamza ya tsaure ha'un ko a ce ahlu ko a ce alu duk dai ma'anarsu iyalai to wannan kalma ta zo da ma'ana daban-daban babu shaka cikin alkur'ani kuma malamai sun yi kokarin bambanta su da tabbatar da ma'anarsu wanda in dubi eh, lisanul arab zaka gani idan ka an dubi tafi gari bil hadis nan ma za ka gani alal misali ibn al-asiri yana cewa aluhu ashabuhu idan aka ce alun nabiyyi wannan kalma ta ɗauki ma'ana daban-daban suwaye iyalan annabi muhammad to da larabci asali idan aka ce alu kamar inda zo a lisanin arab mujallar na goma sha ɗin shafin na ishirin da tara alun rajuli ahaluhu ma'anarsu guda ne da alu da ahalu wani har ma malaman masana larabci suna cewa asalin kalmar alu ahalu ta hito ne daga alu wato asalinsu guda ne da larabci ana cewa alun rajuli ma'anarta iyalin mutum akan ce alullahi akan ce alu rasulillah saboda haka akwai hadisi da ke cewa komai yana da iyalai shi ma Allah yana da iyali iyalan Allah su ne masana alƙur'ani kaga kenan ashe al'ahalu ya samu ayoyi kuma ya samu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yace to akan ce iyalan manzon Allah ana nufin matansa akan ce iyalan manzon Allah ana nufin danginsa akan ce iyalan manzon Allah ana nufin mabiyan annabi nan ma haka da larabci ya dace babu shakka da larabci akan yi amfani da kalmar akan yi amfani da kalmar alu a matsayin mabiya ba wai iyalanka wanda kuna dangantaka ba wani shine ibn al-asir a littafin an-nihayatu fi garib al-hadith eh, juz'i na farko shafin 192 ya da misali da labarin fir'auna wanda ya zo a suratu gafir labarin fir'auna don abinda Allah ya hukunta da fir'auna Allah tabaraka wata'ala bayan ya hallaka fir'auna azaba ba ta tsaya ba ce annaru yu'raduna فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب Allah madaukake ce an nari waraduna alaiha guduwan wa'ashiya Allah yana bijiro wuta ga iyalan fir'auna duk safiya kuma duk yammaci wato a kullum Allah yana azaba ga fir'auna sau biyu da safe da yamma wannan azaba ce kafin a kai ranar tashin kiyama Allah ya ce wa yau mataƙomu sa'atu a ranar da sa'ar ƙarshe ta tsaya fa adkhilu ala fir'auna ashaddal azabi Allah zai shigar da iyalan fir'auna zai shigar da su mafi tsananin azaba idan aka ce iyalan farauna kaga ba za ka zauna tunanin matansa da 'ya'yansa ba ba su kada yake nufi ba idan aka ce iyalan fir'auna ana nufin mabiyan fir'auna ta ina za mu gane haka wannan ya zo a suratul baqara aya ta hamsin inda Allah yake bayanin ni'imar da ya banu isra'il wa idh faraqna bikumul bahara منكم البحر فأنزلناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ فارقنا بكم البحر a lokacin Allah yana tuna wa banu Isra'il ya ce lokacin da muka raba teku muka raba kogi saboda a tseratar da ku fa'an ku. Allah ya raba kogin Masa, ya dakatar da shi ya raba shi biyu Allah ya tseratar da banu Isra'il suka ketare wannan kogi wa na ala fir'auna muka hallaka iyalan fir'auna ana nufin jama'ar fir'auna fir'auna da mabiyansa don haka da larabci wannan yana cikin misalin da ibn al ya kawo ibn al-asir ya ce kalmar iyali a larabci tana ɗaukan ma'ana mai faɗi. tana ɗaukan ma'anar matarka tana ɗaukan ma'anar 'ya'yanka tana ɗaukan ma'anar masoyanka tana ɗaukan ma'anar mabiyanka tana ɗaukan ma'anar yan uwanka da larabci duk wannan yana ɗauka duk waɗannan wato ma'anar suna dacewa da yadda larabawa suke amfani da kalmata al'ahalu to don akwai kamar littafin da ake cewa makayi sun luga littafin makayi sun luga a juzi na farko shafin 150 daga cikin malamai masana larabci na farko wanda duniya ta shaida akwai alkhalil bin ahmad alfarahidi Allah ya masar hama wannan malami yana cewa ahlur rajuli iyalin mutum zaujuhu matarsa kenan saboda ka idan za ka je gida ka ce ka gaida iyali ana nufin ka gaida matarka wata ahulu at-tazawwuju wa ahlur rajuli akhassu nasi bihi da larabci akan ce iyalan mutum kuma alhali ana nufin makusantansa wadanda yake banta da su wa ahlul baiti idan aka ce iyalan gida ahlul baiti sukanu ana nufin wadanda ke zama a gidan kaga wadanda ke zama a gidan ko akwai matanka akwai yayanka wa ahlul islam idan aka ce iyalan musulunci ba, ana nufin manya dinu bihi wanda yake riko da addinin musulunci shi kaga kenan kalma ta iyali tana da fadi saboda haka idan mutum ya ce alu muhammadin ahlu dini muhammadin iyalan annabi muhammad ana nufin wanda suke addini ɗaya da manzon Allah a bisa tsari na kalmar iyali dukkan mu iyalan manzon Allah ne saboda muna cikin mabiyan annabi Muhammad duk mabiyin manzon Allah ana kiransa iyalin manzon Allah wa man zahaba ila hadha ashbaha an yaqula kamar yanda ya taho a tarihin annabi Nuhu alaihi salam yanda ya taho a tarihin annabi Nuhu alaihi salam a lokacin da aka yi ruwan tufana daidai lokacin da za a fara ruwan wannan ya zo a suratu hudu aya ta arba'in Allah ya ce hatta idza a amuruna wa farat tanur من كل زوجين اثنين حتى إذا جاء أمرنا وصارت النور حقل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مطرها ومرسلها إن ربي لغفور رحيم لوكتشن دا a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo ruwan tufa na shine hatta idza jaa amruna lokacin da al'amarin Allah ya zo na fitar da ruwa wa fara tanuru qul nahmil fiha sai Allah ya ma Nuhu umarni ka saka ma wannan jirgin min kullin zaujaini daga kowace halitta ka sa namiji da mace wa ahlaka da kuma iyalanka kaga abinda Allah ya gaya ma Nuhu ka sa iyalanka a cikin wannan jirgi sannan ka saka halittun Allah maza da mata ya ce da iyalinka illa man sabaka alaihi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa ƙalil. to shi annabi nuhu ya ji an ce ya sa iyalinsa wato yana ganin gaba ɗaya iyalansa sun tsira saboda haka bayan an gama ruwan tufana wannan kuma ayata 45 a suratul hudu. wa da nuhu rabbahu فقال إن أبني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين وقال نوح ربي bayan an gama ruwan tsufa na annabi Nuhu yake cewa ya Allah wa nada Nuhu rabbahu kai annabi Nuhu ya kira Allah ya kira Allah fa kala yace rabbi inna ibni min ahli ya Allah ga dana daga gida daga cikin iyalai na. gashi ya halaka wa inna wa'adaka alhaqu kuma alƙawarin gaskiya ne alƙawarin gaskiya ne zaka tsiratar min da iyali wa anta ahkamul hakimin kuma kai ne mafi iya hukunci da adalci ga masu hukunci kaga annabi nuhu yana yabon Allah kuma baya shakkan adalcin Allah to amma yana so ya gane me hikimar da ta sa ɗansa bai tsira ba qala sai Allah ya ce ya nuhu innahu laysa min ahlika baya cikin iyalanka ashe kaga bisa tsarin alqur'ani waye iyalanka sune wadanda suka yi imani da kai wanda bai yi imani da kai ba ko da danka ne ba iyalinka bane don haka yasa idan aka ce duk inda musulmi yake yana cikin ahalu baiti rasulillah iyalan gidan manzon Allah ba yi kuskure ba saboda masoyin annabi mabiyin annabi musulmi babu shaka ya dace da ma'anar kalma ta al'ahalu da larabci to sai Allah ya ce masa innahu laysa min ahlika eh, ya kai nuhu ai wannan yaro baya cikin iyalanka ashe iyalai kalma ta iyalai ta hada masoya masu riko da gaskiya amma idan aka samu wani ya ɓace to ba a sashi a cikin al'ahalu Allah ce laisa min ahali dinika allazina amarnaka bi hamlihim ah, waɗanda muka ce ka ɗora su akan jirgi masu addini ɗaya ne da kai amma idan wannan yaro ya tabbata ba addini ɗaya ne da kai ba to baya cikin iyalanka wannan shine zaka gani wato fassarar da malamai suke makalma ta al'ahalu ah, duk wani littafi da ka sani inda yana fassara larabci zamanin farko in ka dauko haka zaka samu kamar misali al-mufradat fi garib al-Qur'an littafin ar-Ragib al-Asfahani a shafi na 29 ar-Ragib yace ahlur rajuli iyalan mutum sune ne man yajma'uhu wa iyyahum nasabun idan dangantaka ta hada ka da mutum to da larabci yana shiga iyalanka audinun ko addini ya hada ka da mutum yana shiga cikin iyalanka aw ma yajri majrahuma ko abin da yake gudana a irin wannan tsari kamar misali min sana'atin idan sana'ar ku ɗaya da mutum to ana iya cewa iyalinka ne da larabci wa baitin idan kuna zama a gida ɗaya da mutum ana kiranka iyalinsa wa baladin idan kuna zama a gari ɗaya ma da mutum akan iya kira shi iyalinka saboda haka kalmar iyali tana da faɗi sai ya ce fa ahalur rajuli fil asli man jima'uhu wa na nasab amma asali idan aka ce iyali waɗanda dangantaka ta haɗa ku wato urifa fi usratin nabi mutlakan saboda ka idan aka ce iyalan gidan manzon Allah idan aka ce iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka ana nufin matan manzon Allah da kuma zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya tabbata saboda an samu hujjoji a kai an samu hujjoji waɗanda suke nuna cewar matan annabi suna cikin ahalul baiti kamar na farko wannan aya da muka karanta sannan na biyu wanda ya zo ta bayani ibn taymiya yayi magana mai tsawo akai a littafin minhajus sunna yana mujallal na bakwai shafi na 76 as-sahihu ala muhammadin hum ahlu baitihi fahimta ingantacciya ita ce idan aka ce iyalin annabi muhammad to ana nufin waɗanda suke zama a gidansa ahlu baitihi waɗanda ke zama a gidansa haza huwa al-manqulu an shafi'i wa ahmad wannan ita ce fahimtar al-imam ita ce fahimtar al ahmad bin Hambal. kuma ita ce fahimtar jikokin manzon Allah akwai Muhammad bin Jafar as-Sadiq yana daga cikin jikokin Annabi Muhammad ya tabbatar da wannan fassara wa ghairihi matan Annabi sallallahu alaihi wasallam asali da larabci idan aka ce iyalai mata suna shiga aka ce iyalai mata suna shiga wannan ita ce fahimta mafi inganci dalili kuwa saboda wasu hadisai guda biyu da aka samu daga manzon Allah na farko akwai hadisin Abu Humaydin As-Sa'idi annahum qalu sahabbai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kaifa nusalli alayka ta yaya za mu yi salati gare ka sahabbai sun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ta yaya za mu yi salati gare ka kaji wannan tambaya to sai annabi ya ce ku rika cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد wa zurriyatihi. كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan hadisin yana sayi bukhari yana babu hali salla ala gairin nabi shin ana yin salati ga wani wanda ba annabi muhammad ba to sai kawo wannan salati babu shakka ana salati ga wasu amma salati idan dai za a kira sunan wani to sai dai ya zo a bayan salati ga annabi shine hadisi na 6360 kaga wancan lafazin hadisin daban to sannan sai aka samu hadisin ka'ab bin ujra hadisin ka'ab bin ujra shi ma sahabi ne shi ma hadisin sa yana sahihu bukhari kuma yana sahihu muslim yace kulna mun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sa'alna rasulullah mun tambayi manzon Allah fa kulna sai muka ce ya rasulullah كيف الصلاة alaikum ahlal البيت yaya يا zai kasance gare ku iyalan gida iyalan gidan لنجدا Allah wato ga ahlul أهل البيت fa فإن Allah قد علمنا كيف نسلم alaikum Allah ya karantar da mu yadda mu yi sallama gare ku ba mu sanya za mu yi salati gare ku ba sai manzo Allah ya ce ku ku rika cewa Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد kaga wannan wannan sun ce ya za mu yi salati ga ahalul bait wancan kuma ya za mu yi salati gare ka kaga wancan hadisin shi yake fassara wannan hadisin manzon Allah yace Allahu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kaga an hutar da kai Allah kai salati ga annabi Muhammad Allah kai salati ga iyalan annabi Muhammad tana yiwa ka ta suwaye iyalan manzon Allah sai wancan hadisin ya fassara daya hadisin salati din annabi yace ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi kaga kenan wannan shi ya fassara mana suwaye alu baiti muhammadin suwaye iyalan gidan annabi muhammad wanda ya zama annabi da kansa shi ya fassara iyalansa su ne matansa da 'ya'yansa wannan yana sahihul bukhari babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam wattakhadha Allahu Ibrahim khalila shine hadisin 3142 kuma yana sahihu muslim kitabu salati babu salati alan nabiyyi saboda ka sai ibn taymiya yace to don haka an riga an hutar da mu wanda yake son ya san suwaye iyalan annabi ya koma ga amsar manzon Allah annabi da kansa ya faɗa salati ana salati masa ana mar salati ana matansa salati ana ma 'ya'yansa salati wannan karo tunda ya riga ya gaya musu saboda haka ba sai ya maimaita ba sai ya ce ku yi salati ga iyalan Muhammad iyalan Muhammad wancan riwaya sai fassara ta ya ce wali anna ibrahim min alihi wa ahli baitihi kamar yanda zikirin ya taho annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku roƙa min yanda Allah ya yi albarka ga iyalan annabi ibrahim ashe kaga annabi ibrahim yana da iyalai kuma Allah ya musu albarka suwaye iyalan annabi ibrahim sai ka ce imra'atu ibrahim wa auladihi matar annabi ibrahim da 'ya'yansa sune iyalansa da matan shi da 'ya'yansa wa imra'ata lutin min alihi wa ahli baitihi matar annabi lut tana cikin iyalansa tana cikin iyalansa wa bi dalalatil qur'an kuma abinda alqur'ani ya nuna mana kenan fa kaifa la yakunu azwaju muhammadin min alihi wa ahli baitihi shine ibn yake taya za a yi taya za a yi kace matan annabi ba su cikin iyalan manzon Allah to me ake nufi da iyali idan babu matanka a cikin iyali kamar baka da iyali ai iyalanka sune matanka da 'ya'yanka wali anna hadhihi al-aya tadullu ala annahunna min ahli baitihi wannan aya da muka karanta ta suratul ahzab ta tabbatar matan annabi suna cikin iyalan manzon Allah wa illa lam yakul li zalika fi kalami ma'na don haka idan ma kace babu maganar matan annabi a cikin nan to kiran da ake ga matan su din eh, kiran da Allah yake ga matan annabi har ya kawo inda yake magana game da iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama kawo bayani game da iyalan annabi ba shi da ma'ana ba shi da ma'ana idan matan annabi ba sa ciki kamar misali abinda ibn taymiya yake cewa kaga tun daga ayata 32 Allah ya ce ya nisa annabi ya ku matan annabi ana ta kiran su wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu inda matan annabi ba sa cikin ahlul baiti babu ma'anar karasa ayan da cewa inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum babu ma'anan karasa ayar da wannan sadara da sai dai a kawo ayar a wani wuri can amma fa nan ana magana ne akan matan manzon Allah sai Allah ya ce Allah yana nufin ya tsarkake ku kaga ina magana da matan annabi da kuma zuriyarsa yana tabbatar mana Allah yana magana ne da matan annabi da kuma zuriyarsa wa amma al'atkiya min ummatihi amma idan aka ce masoya annabi ko ko waliyan Allah uh, masoya annabi mabiya annabi shin ana iya kiransu iyalan annabi ba za a kira su ba kamar misali da kai da ni ba za a kira mu iyalan annabi ba sai dai a kira mu mai auliya'uhu majibantan manzon Allah wannan ma annabi da kansa ya faɗa ba za a kira mu iyalan manzon Allah ba saboda me babu dangantakan jini a tsakaninmu da shi manzon Allah babu alaka tsakaninka da matar manzon Allah ko ko tsakaninka da ƴaƴan annabi saboda ka ba za a kira ka iyalan manzon Allah ba sai dai a kira ka cikin majibanta manzon Allah al-atqiya'u su ake nufi da al-awliya'u kace waliyan Allah idan mutum ya riko da addini sai a ce waliyin Allah annabi da kansa ya faɗi wannan saboda haka manzon Allah ya bambanta mana waye ake cewa ahlul baiti shi da kansa ya ayyana idan mabiya ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ala bani fulanin laisu li bi awliya'a wa inna ma waliyallahu wa salihul mu'minin hadisin yana sahihul jami'a hadisi na 1517 manzon Allah yake eh, masoyana innama waliyallahu masoyana da farko shine Allah wa salihul mu'minin sai kuma mutanen mutanen kwarai mutanen kwarai su ma masoyana ne kaga kenan idan kana son manzon Allah ba za a kira ka kana cikin iyalan manzon Allah ba sai dai a kira ka kana cikin waliyai waliyai auliya'un nabi kana cikin waliyai majibanta manzon Allah amma ba za a kira ka kana cikin ahlul baiti ba to haka nan ibnu qayyim jawziya ya tabbatar da dalilai waɗanda suke nuna cewa matan annabi suna cikin ahlul baiti akwai littafin sa da ake kira jala'ul afam littafin da ya rubuta akan salati ga manzon Allah littafi ne mai daraja littafin jala'ul afam littafi ne da aka rubuta akan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a tarihi dai babu littafi kamar shi sai dai a bayan bayyanarsa in ka dubi shafi na 173 ibn al-qayyim jawziya yace waqtalafa waqtulifa fi alin nabi ala arba'ati aqwalin game da iyalan annabi an samu fahimta kashi hudu ne na daya kuma ladina harumat alaihimus sadaka. akwai malaman da suka cewa iyalan annabi ahlul baiti su ne waɗanda Allah ya haranta su ci zakka duk wanda Allah ya haranta masa cin zakka to yana cikin ahlul baiti to anan idan an ce waɗanda Allah ya haranta musu cin zakka ne kaga daga kan banu hashim kenan don haka suna da yawa suna da yawa ahlul baiti suna da yawa har su Abdullahi ibn Abbas suna ciki saboda bakwannin annabi duk sun shiga kamar Abbas yana ciki kamar Hamza yana ciki wal qawlu thani na biyu inna alan nabiyyi hum zurriyatuhu hum zurriyatuhu wa azwajuhu khassa fahimta ta biyu idan aka ce iyalan annabi to ana nufin matan annabi da ƴaƴansa su kadai to wannan ya taho a littafin at na ibnu abdul barr fahimta ta biyu kenan me dalili shine wanda ibnu taymiya ya yi sharhi a kai. saboda waɗancan hadisai da muka karanta na salati ga manzon Allah ga hadisin Malik an Nu'aymul Mujmir wanda yazo ta riwayar Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ulu allahumma salli ala muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi ya Allah kai salati ga annabi Muhammad da matansa da 'ya'yansa to wannan kalmar sai ya zama fassara ne da inda annabi ke cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kaga maimakon ali Muhammadin sai annabi ya fassara suwaye ali Muhammad manzon Allah sai yace azwajuhu wa zurriyyatuhu a wancan riwaya wannan shine hadisin Abu Humaydin Abu Humaydin As-Sa'idi fahimta ta uku suwaye ahlul baiti sai aka ce a atba'uhu ila yawmil qiyama duk wanda ya bi annabi Muhammad duk wani musulmi yana cikin iyalan annabi har zuwa tashin kiyama wannan fahimtar kuma ta waye wannan fahimtar sufaye kenan fahimtar sufaye kenan suna ganin su ma suna cikin ahlul baiti amma wannan fahimta tana da rauni kamar da muka faɗa saboda wancan hadisi da manzon Allah yake cewa inna ma waliyallahu wa salihul mu'minin ashe idan mutum ya zama na kwarai ba wai ana sa shi ne a cikin iyalan annabi ba ana sa shi ne cikin majibantan manzon Allah saboda ka sai a ce wane yana cikin waliyan Allah waliyan Allah masoya Allah wannan dai ita ce fahimta ta uku fahimta ta uku annahum atba'uhu ila yawmil qiyamah to sai fahimta ta hudu inna alahu humul atqiya min ummatihi ba kowa ba sai wanda ya zama na kwarai idan kai na kwarai ne to kana cikin ahlul baiti idan mutum ba na kwarai bane to baya cikin ahlul baiti sana kaga fahimta ta uku fahimta ta uku duk wanda ya bi annabi yana cikin ahlul baiti ko da na banza ne har zuwa tashin kiyama kuma wannan shine ita ce fahimtar al-Imam an-Nawawi da al-Imam al-Azhari duk suna da wannan fahimta bayan ibnul qayyim jawziya ya faɗi fahimta kashi hudu din nan game da fassaran iyalan annabi ya san fassara kashi hudu na daya mun gabatar da bayani akai suwaye iyalan annabi waɗanda Allah ya haramta musu cin zakka saboda haka banu hashim kenan na biyu suwaye iyalan annabi matan annabi da 'ya'yansa su kadai na uku suwaye iyalan annabi duk wanda ya bi annabi Muhammad ko da na banza ne yana cikin iyalansa har tashin kiyama wannan fahimtar al-Imam an-Nawawi wanda ya sharhin sahihu Muslim kaga babban malami ne na hudu suwaye iyalan annabi sai aka ce na kwarai daga cikin mabiyan manzon Allah har zuwa tashin kiyama na kwarai idan mutum ba na kwarai bane ba cikin iyalan annabi idan mutum na kwarai ne yana cikin iyalan annabi wannan shine ita ce fahimtar sufaye to sai ibnu ya yi ce, as-sahihu huwa al-qawl al-awwal wa yalihu al-qawl al-thani as-sahihu huwa al-qawl al-awwal wa yalihu al-qawl al-thani fahimta da ta inganta suwaye iyalan annabi fahimta biyu ne na daya banu hashim gaba ɗaya iyalan annabi banu hashim saboda duk wanda aka haramta ma cin zakka to yana cikin iyalan annabi wannan fahimta tana da ƙarfi na biyu fahimta mafi inganci suwaye iyalan annabi matansa da 'ya'yansa su kaɗai wannan kuwa fassara ce ta manzon Allah da kansa ta sai ibn al-kami jauziya ya ce wa eh, amma salisu wa rabi'u amma fahimta ta uku da fahimta ta hudu fahimta ta uku ita ce iyalan annabi shine duk wanda ya bi annabi yana cikin iyalansa ko da ko yana da raunin aƙida na hudu wanda ya bi annabi amma yana da kyawun aƙida yana cikin iyalan annabi to waɗannan fahimta guda biyu din ibn al-qayyim jawziya yace fa ba'ifani suna da rauni hujjojin su basu inganta ba amma fahimta biyu na farko hujjojin su sun inganta saboda hadisin manzon Allah annabi da kansa ya tabbatar da ma'anan iyalansa da kowane musulmi yana salati salati ga annabi da kuma salati ga iyalan annabi su waye iyalan annabi waye kamata ya fassara mana annabi da kansa sai zama an samu hadisi na sayar bukhari manzon Allah ya faɗa da kansa kuma akwai riwayar abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace man man sarrahu man sarrahu an yuqtala bil mikyal al awfa idan kana son a lahira a ringa maka awon lada da cikakken mudu idza salla alaina ahlal baiti to idan zaka yi salati ga annabi sai yi wannan salatin Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد كاغا wannan salatin sai an fa jama'a bainal azwaj wa dhurriya wal ahl annabi sai ya hada ya matansa da ƴaƴansa a cikin salatin da za ka yi kaga shi da kansa manzon Allah ya tabbatar kenan waɗannan su ne iyalansa wa inna ma nasu alaihim bi ta'yinihim li yubayyana annahum haqiqiyuna bidukhuli fil fil ali abinda yasa annabi ya kira su a wannan salatin saboda ya tabbatar da matansa babu shakka suna cikin iyalan gidan manzon Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك